masu kishi masu kishin ƙasa masu kishin al'umma masu kishin kansu masu son zaman lafiya masu son ci gaba masu kawo alkhairi a cikin 'yan siyasa ne a cikin ma'aikatan gwamnati ne a cikin jami'an tsaro ne a cikin al'umman gari gaba daya kuma alhamdulillah mun ga alama haka kashin farko wanda muka fara sallama a shekara goma sha biyar a wancan tsari namu muna da yara yanzu da yawa sun zama likitoci wasu sun gama makarantu a indiya wasu sun gama a ingila wasu sun gama a saudiya wasu sun je sudan wasu a nan ƙasa najeriya suna nan sun zama za ka mutum ya haddace alkur'ani kuma likita ne ko ga ya haddace alkur'ani kuma injiniya ne ko ga ya haddace alkur'ani kuma lauya ne ko ga ya haddace alkur'ani ko malami ne wannan amfanin da muka fara gani shine abin da ya karfafa mana zuciya muka ci gaba da wannan tsari na samar da wannan makaranta wanda muke ganin za ta amsa mana wannan bangare da muke so bangaren mata da bangaren maza muna ta kuka cewa ba mu da cikakkun likitoci mata ba mu da cikakkun masu ilimi mata don haka mun karfafa ilimin mata muka karfafa kuma bangarori guda shida da muka samu a makaranta akwai ɓangare na ɗan halka waɗanda suke zuwa suke hadda alkur'ani daga ranar juma'a asabar lahadi da yamma su koma gida wato za su yi kwana biyu a wannan makaranta akwai ɓangare na biyu su ne ɓangaren yan hafiz waɗanda suke zuwa asabar da lahadi litinin talata laraba su huta a da juma'a sannan muna da ɓangare ma na yan boye waɗanda su kuma akwai 'yan firamare akwai 'yan sakandare karama da babba waɗanda su kuma suke haɗawa da hadda alƙur'ani da karatun zamani tsarin da muka yi shine a cikin shekara shida da yaro zai yi na firamare school ko shekara shida da zai yi na firamare karama da babba a wannan shekara shida muke so duk shekara ya haddace izu goma idan duk shekara ya haddace izu goma duk tam izu uku da rabi wannan zai ba shi hadda mai kwari lokacin da ya karɓi satifiket ɗin firamare su, za a haɗa masa da satifiket na hadda alƙur'ani da lokacin da ya gama sakandiransa ƙarama da babba za a haɗa masa da satifiket ya haddace alƙur'ani ba alƙur'ani kaɗai ba mun yi tsarin da cewa muke so dittan ya zama cewa an haddace hadisi guda talatin wanda a shekara muke so ɗalibi zai haddace hadisi guda ɗari a tsawon wannan shekara uku muna so ɗalibi ci hadisi ɗari shida wanda babban mu shine yaro in ya gama primary school zai zama cewa ya haddace hadisi akalla guda dubu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren larabci akwai littattafai da aka wallafa wanda jami'ar madina da jami'ar umar qura suka fitar domin koyar da wanda ba balarabe ba harshen larabci waɗannan tsare-tsare mun ɗauko su ko mun nemi ƙwararru ɗaliban da suka fito wasu daga jami'ar madina wasu daga jami'ar sudan wasu daga azahar wasu daga nan gida najeriya waɗanda suke ta ba da ƙoƙari ganin cewa an koya ma yara harshen larabci an koya musu harshen turanci ko an ba su ilimi na kimiyya da fasaha mai inganci wannan shi ne babban burinmu shi ne fatanmu mun ga alama cewa burinmu ya fara cika don haka wannan shi ne tsarin muna da tsari waɗanda ake ba da ilimi na boko wanda ya shafi ɓangare guda biyu da ɓangaren wato kimiyya da fasaha da kuma ɓangaren arts wannan ɓangarori guda biyu muna ta ƙoƙari muga cewa an samu duk abin da ake buƙata domin a samu waɗanda za su iya shiga kowane fanni a dama da su na rayuwa sannan muna da ɓangare na matan aure waɗanda ake koya musu abubuwan da ya shafi tarbiyyar yara da zaman aure da zamantakewa sannan muna da bangare na manya waɗanda suke ma'aikatan gwamnati wanda suke zuwa asabar da lahadi domin koyon addinin musulunci da harshen larabci da karatun alkur'ani sannan muna da bangare na horas da ma'aurata wanda an goda amarya za su zo mu ba su shawarwari mu shirya musu bita akan yaya ake yin aure me yasa ake yin aure me haƙƙin miji akan mata me haƙƙin mata akan miji menene haƙƙi na tarayya me haƙƙi na zamantakewa wannan duka a cikin wannan tsari na wannan makaranta ta zamzam international college wanda muke fata nan gaba kaɗan za mu buɗe rassanta a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan kuma ba iya firamare sakandare ba muna fata abin zai ɗore ya kai har mu samar da jami'a ƙarƙashin wannan wasu za su ga cewa mun ɗauki sunan zanzam muka sa wannan makaranta wanda dace muna amfani da sunan hikima Eh, darul hikima college tunanin ɗauko zamzam ne saboda ruwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamzam shuri shuriba ruwan zamzam Allah ta'ala zai baka duk abin da ka sha da niyya ta alheri Allah zai biya maka wannan niyya da ruwan zamzam shi yasa ka ɗauko wannan ruwan mai albarka muka sa wannan sunan makaranta sannan za a ga muna amfani da koren uniform a ɓangaren islamiyya da tafiz wannan shine abin da a cikin suratul insan Allah ya faɗa game da kayan yan aljanna aliyahum siyabu sundusun khudur Allah ta'ala ya ce tufafin su koraye ne shar to wannan ya samu ka ɗauko kore domin ya zama mun yi fatan tufafi irin na yan gidan aljanna domin yaran mu su samu albarka muna fata za a ba mu haɗin kai daga ɓangaren yara da ɓangaren al'umma domin cimma wannan buri namu na samar da al'umma ta gari wacce ta san girman Allah da manzansa take girmama addinin ta take girmama ƙasarta kuma take kokarin tabbatar da zaman lafiya da aikin yi da alkhairi a cikin al'umma muna fata Allah ya amsa mana burinmu ya yi wa mu albarka shiryayyu ya ƙara musu shirya waɗanda suka kan gare Allah ta'ala shirya mada da su wanda shi ne tsari na ƙarshe da muka ɗauko bayar da shawara ga waɗanda suke da kangararrun yara waɗanda suka fara shaye-shaye waɗanda suke da yara da suka fara kangarewa muna ba su shawarwarin yadda za a shawo kan wannan matsala da hanyoyin da za a bi a rage irin wannan kankara da irin wannan shaye-shaye da baɗala da 'ya'yanmu suke samun kai a ciki muna fata allah shirya mana da 'ya'yanmu kangararru wanda ba su kangare ba kuma allah ta'ala ya ci gaba da kula da su mazansu da mata da kuma ba mu ikon da za mu ɗauki nauyin kula da 'ya'yanmu da tarbiyyarsu da su da sana'arsu domin mu samu 'yan ƙasa na gari masu kishin al'ummarsu masu son ci gaba wanda za su haɗa kyakkyawa a duniya da kuma kyakkyawa a lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka.